yau litinin 20 ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da hudu daidai da ɗaya ga watan April shekara ta dubu biyu da sha uku. littafin bugyatul muslimin wa kifayatul wa'idina wal muttaqin tare da takhrijin tariqul janna fi takhrij ahadithul bughya na Abdurrahman al-Dusawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba Malam yana kan bayyana mana dalilan da su ne suka zabarar da himman shi wajen gabatar ma musulunci wannan hidima na roƙon Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da dukkanin alkhairan duniya da lahira shi da marubucin asalin littafin da mu da za mu karanta da waɗanda za su saurara su aiki da abin da ke cikin wannan littafin ba manta ba bala yana kan bayyana wasu daga cikin abubuwa ne na kurakurai da ya hango, wanda sun faru a cikin wannan littafi da bai kamata a bar su su ci gaba da tafiya a haka ba. Tare da cewa Malam ya bayyana al'ummomin da suka rungumi waɗannan littattafai suna karantawa suna amfanuwa da su, ba su da ƙarfin fahimta na ilimin hadithi wanda za su tace da tantance abin da ke cikin abin da malamin ya kawo kamar yadda yake cewa nasu fi tilkal bilat? su mutane a irin waɗancan garuruwa illa man Allah, sai fa wanda Allah maɗaukin sarki ya jiƙa, la ilma lahum bi hadal ilmi sharif ba su da haƙiƙanin masaniya da gogewa da ƙwarewa dangane da wannan ilimi mai ɗaukakan daraja a'a ne ilmal hadith ba su da masaniya game da ilimin hadithi wa hadith wala haraj malace kakka damu ka faɗi kawai kai tsaye gaba gaɗi don gas ka faɗi cewa kai mutanen wannan yanki na na afirka ba su da gogewa da ƙwarewa da masaniya dangane da wannan ilimin fakan min alimin mashhurin yusharu ilaihi bilbinan mala ya ce kai da yawa daga cikin malamai fa wanda za ga ana nuna shi da ɗan yatsa ya nasu ila wa'adihi wa muhadaratihi wanda yake burge mutane a lokacin da ya sauka a fage na wa'azi da fage na muhadarori da ake gayyatan je gabatar watarahu ya kifu fin nasi wa'idan zai tsaya gaban mutane yana masu wa'azi wa wa'azuhu kulluhu mabniyun ala hadisin mawdu'in amma wa'azin nashi baki ɗayan shi wa'azi ne wanda ya kunshi hadisan ƙarya mun gano wannan da kyau ku wa'azi abu ne mai kyau amma kuma abin da ke cikin wa'azun kuma ƙarerayi ne to kun ga kenan an yi ba a yi ba kamar kai ne za ka yi manyan baƙi an shirya ɗakin da za a sauke su an aje teburi an gyatta shi an kawo abin lullaban tebar an lullube mai ban sha'awa da ɗaukan ido an fesa turare an kunna fitullu masu haske masu ban sha'awa an aje kwanan abinci an aje farantai an aje duk abin da ke nan. sai da bako ya zo ya zauna yana farin ciki an mai kyakkyawantar ba. yana buɗe kwanan abinci sai ga ashe kashi aka aje mai kaga duk wancan shimfiɗan fuskan da duk wannan gyaran waje da duk wannan ƙayatawa da burgewa ya tafi a banza saboda abin da aka samu a ciki yana da illa wa'azi abin alheri ne malami ya zo ya fara wa'azi masu sauran wa'azi sun halarto kuma an zaci aikin Allah za a yi to kuma ana buɗe cikin wa'azin sai ga ƙarere ake ma annabi yana da wancan buɗe kwanan abinci ana shirin za a yi shagali kuma sai a tara kashi ne a ciki ba fataral wahida min haula mala yace za ga mutum ɗaya daga cikin ire-iren waɗancan malamai ya huzzu ra'asuhu anal manabir ina gyada kai akan mumbar yana bayani ki gyada kai yi wane ne yi wane ne yi wane ne kan mumbari wa yabkil awam jahilai kuma su ta kuka wani irin yadda yake saito bayanan da yake lallasawa a cikin zuciyarsu kaga jahilai na ta kuka shi kuma yana gyada kai ashe duk abin da yake gaya masa ƙaryarayi ne wa kabul abarat ya ta kawo abubuwa iri-iri wa huwa la yash'uru annahu yuhaddithu bi hadithin da'ifin shi bai sani ba abin da yake karantawa yake tabbajiji da cin kasuwa da shi a hadisi ne da efi kama ƙala ahadu du'ati anhum kama yadda na ji wani daga cikin malamai masu da'awa ya ba da labarin cewa mafi yawancin masu wa'azin a bisa wannan fagen suke da زادني ikbalan ala hazal amal. Mala ya ce yana daga abin da ya zabarar da ni in himmatu wajen yin wannan aiki, anni ma wa ilal an. Ya ce har zuwa yanzu dai Allah maɗaukin sarki bai sa na haɗu da alaman yi bayyinu linnasi sahiha haminar da'if wanda ya tsayo wajen bayyana wa al'umma hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba min hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cin hadithan annabi sawa'un fi tadrisin aw fi tasnifil kutub yace ko fagen karantarwa banga wanda ya tsaya fagen shi yana bayyana cewa wannan ya inganta ko bai inganta ba ko wajen rubutu ya rubuta yana takharijin hadithai yana bayyana cewa ga wanda ya inganta ga wanda bai inganta ba al-mu'tamada alaiha littattafai da bayanai waɗanda za a iya dogaro a kansu inda nas fi tilkal bilad a waɗannan garuruwan kawai maganganun ake rubuta duk wanda ya ɗan iya kwamfuta ko iya tattara abubuwa sai ji a tattara mai yan hadithai sai ga jana cewa shi ma mawallafi ne ya yi talifi ya rubuta kaza inda za ka ɗauko wannan abin da ake cewa ya talifin kana buɗe sai ka ga da rababbun abubuwa a ciki ba abin da za ka samu kuma malaman da za su tsaye wajen su bayyana riɓewan wancan da illan shi to kuma sun yi karanci malai na cewa babu ne saboda an ka kalli yawan da bukatuwan da ake da sai ga 'yan waɗanda suke ba su wadatar ba kuna fahimtar wannan da kyau ku? sai dai daga ƙarshe za ku zo za ku ji shi da kan shi ya sa akwai malaman hadithin da suke ƙoƙarin wannan aiki to amma aikin ne bai yana son da ya kai ba amma zuwa yanzu bayan rubuta wannan insha Allah shi kanshi malamin ya san an fara wannan aiki kuma ana ƙoƙarin shiryar da al'umma annaba zuwa ga abin da yake mai kyau ne Allah ya shiryar da mu malam sai ce fa'arattu an akuna miftahan li hadal bab ce sai ni so Allah Maɗaukin sarki ya sa in zama ni ne a karan farko wanda zan buɗe wannan ƙofa na alkhairi la'alli ahadha bi ghufran rabbil alamin wa ridwanihi domin ina sa tsammanin Allah Maɗaukin sarki ya sa in rabauta da gafara da yarda daga gare shi wa aqulu ina cewa la takadu tajidu min al-ulama man yudarrisu lin nas hadha al-ilm ba ma tsaya bayyana mutane wanda ya inganta da wanda bai inganta ba ilimin hadisin zai wahala ka ga wanda ya zauna yana karantar da mutane shi allazi asbaha ghariban bainal mushtaghil mushtaghilina bil ilmi Malam ya ce ilimin da yawaye gari ya zama baƙo a duniyan waɗanda suka shagala da ilimi a shari'i ilimin shari'a sai ga waɗanda ma ke ɗan ƙoƙarin koya masu ilimin hadisin sai ga 'yan ta'arifat ne kawai na mustalol hadis ake ƙoƙarin karantar da su amma a karantar da su ilimin hadisin sosai sai ga abin ya yi ƙaranci ma anna la yakuna alimu haqqan aliman mala ce tare da shi zai taba zama malami na gaske ba illa idza shay'un minhu ce sai in Allah madaukin sarki ya azarta shi wannan ilimin ko wani bangare nashi mai gwabi ba zai iya tantance hadisi ya inganta ko bai inda makaranta Uthaymin ya ce duk wadannan lugha malaman nawa duk ba a sa su daga musulunci amma idan yaro bai je ya tsaya an koya mai aldini yanda ya kamata ba sai su ce shi da buguzo jama'a ana malanta da alkur'ani da hadisi ne kadai kun gano wannan da kyau ko in ka ce ba da su ake malanta ba to a lokaci ɗaya kana cin gyaran annabi domin shi annabi da su yayi kun gano wannan da kyau ko in ka ce a'a ba ma da su ake yi ba malantan annabi ka tashe ta aiki baki ɗayan ko mun gano wannan da kyau kana kokarin ka tashi malantan annabi aiki to ko aiki ya same ka ba ɗan karami ba shi sa dole ne ka tsaya ka koyi wannan ilimin kaji dan gas malamin yake faɗi malami ba zai taɓa zama malami na hakika ba sai in Allah ya azarta shi wannan ilimin amma in dama ana sa a burge jahilai ne waɗancan da suke kaɗa kai kamar jangwalar wada to waɗannan ba abin ko ko me ka gaya masu ko da cewa kai jama'a ku tsaya mu annabi ƙarya tsayawa za su in gaskiya ka faɗi in ƙarya ka faɗi ah, to na ruwansu da kyau mana cin da kariya ga ruwan kura kun gano nan da kyau ku to mala ya ce wa illa kana ifsaduhu aktara min islahihi malam ya ce annan da mai irin wannan abun zai sai ka ga gyaran shi ya zama ɗan kaɗan in ka auna da yawan ɓannar domin zai ce yana karantar da mutane ne to amma bai da ma'aunin da yake iya auna abin da yake karantarwa in ya girka to ko za a ci gaba da karo da kokos da ƙasa wa da dawa a cikin girkin nashi to ko duk yanda aka ce an fara ci an fara jin daɗi sai kuma aka yi karo da wani mashahurin dutse ko kokos a ciki to wannan zai sa wannan abincin zai zama bai da daɗi zai fita cikin zuciyan wanda yake karanta ƙarshe ma ya haifar mai da hamshakin ɓanna jama'ar annaba haka al'amarin mutumin da bai iya tacewa da tantance abin da yake faɗi yake bal inni azkuru huna mala ce ba ma nan ba barin ambata anan anna ahadan min talabatul ilm wani daga cikin ɗaliban ilimi za'ama shi sa mala yace yariya ja'ani baiti ya zo gidana wajena wa qad ra'a amami kutubal hadith sai ga littafan hadisi nike karatu da bincike a kansu ashtaghilu fiha na shagala da wannan aikin kamar yanzu yanda wasu waɗanda su a kira su ma ɗaliban ilimi to kamar ma an yi laifi za su ga cewa mutum ya shagal da karantar da mutane hadisan Manzon Allah da tafsirin alkur'ani da abin da za su iya bin Allah su wanye lafiya ko sai ce wani ana karatun wannan abin ba za a yi malanta ba abin mamaki to shi annabi bai malanta ba kenan kuma annabi bai karantar da mutane abin da za su yi malanta ba kenan mutum ya zo yana faɗin maganganu sai ya ɗauka wai daga kan shi ne al'amarin ilimin addini ya ƙare alhali bai san komi ba kun gano wannan da ku irin waɗannan masu karambanin kenan barka ji abin da ya faɗi faƙala li hadahullah ya zo ya same ni sai ya ce da ni sai malami addu'a ya ce Allah ya shiryar da shi kun ga yanzu kai tsaye malam yana da yaƙinin wannan ɗalibin ilimin ba a kan shirya yake ba sai ya ce mai wai inna ilmal hadis ga wannan ilimin hadisi kullum a ce hadisi hadisi hadisi la fa'idata kabira min wara'ihi babu wani babban fa'ida a kan shi ɓata lokaci ne kawai falatud ibn nafsaka fihi kakka ɓata lokacinka a kan shi alaika bil fiqhi wat tafsir ka je karanta fiqh kawai da tafsiri ka zo ka ji yanda ake tafsiri mala cikin sati ɗaya kawai zaka iya fassara mun gano wannan da a ji hadisi zuwa koya maka littattafan fiqh wanda in ma Saudiya zaka ai su za a maka tambaya ka ji ƙarya littafin malikiya littattafan malikiya kana wuce Najeriya da Nijar sun daina aiki waɗannan littafan da muke karatu da su a ƙasan waje ma ba a ma da labarinsu littafin da ake da labarin shine muƙaddimar risala ce ba a da labarin su kwata-kwata amma a zaune da ɗaliban ilimi jama'a na masa ƙarya kun fahimci wannan da kyau ko in kuma banda ma batan basira da raina harkan ilimi shi ba wannan malami ne da ya kai rubutu irin wannan a hadisi ɗalibin ilimi ne je zai gaya mai wai abin da yake wai ya bari wai ba daidai ba ne ta yaya ya gano wannan shi yasa malai ce hadahullah kuma da farko ya ce za'ama da gaba ɗaya bai ma san inda ya sa ma gaba ba to amma in ya zama mutum jahili ne futuk sai kai ne ka zo ka haska mai hasken ilimi to ba fa da ya iya zai ce abin da kake faɗi gaskiya ne amma yau da gobe shi zai bayyana mashi idan ƙuran talafa mun gano wannan da kyau ko a farasun ta hataka amhe maru shin kana kan ingarman doki ne ko ko kana kan kuturin jaki ne isa wale ya zo da wannan bayanin ya mai da martani waya aji hadisan manzan Allah mala ya ce fa in kana alladhi yatlubul ilma in ya zama ɗalibin da ake ganin yana ƙoƙarin zuwa fage gaban malamai yana neman ilimi za'amu suna riya irin wannan maganan qalu mithla hadha fi ma sayaqulu ƙunan awwam suna maganganu to wasu jahilai putuk na gari to su kome za su faɗi idan ɗalibin da ake sa ran nan gaba zai jagoranci al'umma a fagen ilimi ya koma yana faɗin irin wannan maganar to jahilan gari su faɗi ne lihaza malai ce to da wannan fa inna aktaran nasu fi hazar zaman yawa yau mutane a wannan zamani la ya arifuna kai mata hazal ilim? wallahi ba san kiman wannan ilimin ba Wahazal ilimin ilm min afdalul ulumi shar'iyya idan ka kwaso ilmomin shari'ar musulunci kaf to wannan ilimin hadisi shine mafificin su li annahu khadimun saboda shi ke ma sauran ilmomi gaba ɗaya hidima wal da sauran ilmomi baki ɗaya shi ke masu hidima wal ulumul ukhra sauran ilmomi kuwa mahaduma su ne ake mahidiman su ne ci ma zaune kun gano wannan da kyau ku sai malamin hadisi ya ji ya tantance ya ce wannan ruwayan ta inganta sai a ce ku sata daga cikin ruwaya mutawatarai wannan bata inganta ba a sa ta cikin shar sai ya gama duka ya tantance ya tantance ma fikihu ya tantance ma ah, ah, tafsiri ya tantance komi shi yake yi hatta lugha malamin hadisi ke tantance ta isa cikin ilmomin da ake koyan shari'a babu ilimin da yake mafi ɗaukaka in ba wannan ilimin ba gaba ɗaya duk wanda ya gaya maka magana saɓanin wannan ƙarya yake yi kuma kafin ka mutu kafin ya mutu sai an bayyana ma juna sai yayin dama kun zauna a daban jahilci ne to haka za ku ƙare kuwa mala ya ce fa innal ulum domin dukkanin ilmomi kulluha malam ya ce kafitaninsu ta taji ilal hadith suna da buƙatuwa zuwa ga hadisi. والحديث حديث hadisin manzon Allah ko la yahtaju ila ayyi wahidin min hazihil ulum shi bai buƙatar sauran ilmomin baki daya saboda baka da wani ilimin da zaka zo ka ce wai hadisi in babu wannan ilimin wai hadisi ba zai zauna ba shi bai buƙatar duk wani ilimi hadisi amma ba ilimin da bai buƙatar hadisi kuma babu ba wani ilimin da zaka fice a duniyan nan ka je ko ina ka taka rawa a kowane fage sai hadisi duk wani ilimi da ka sani to iyakan wannan fannin in kana gama taka rawa sai mai wancan fannin ya ce kai shiru shi ko malamin hadisi a kowane fanni ka zo to shi fa yana da magana ma a kan ka tukuna da abin da ma kake kan shi baki da shi yasa babu ilimin da ya kai wannan in ka samu wannan ilimin to shi kenan magana ya kare kuma alherin da annabi ya faɗi sai ya same ka Ya yace nadarallahu ri'an Allah ya haskaka wa mutumin da sami'a makalati ya ji zance na to wannan hasken da wannan addu'a na annabi shi ke bin malaman hadisi a kusa ko a nesa Allah ka samu mu samu malin sai ya ce da haza qala siyuti fi kitabihi wannan ne ma yasa al-imamu siyuti ya faɗi a cikin littafin shi mai suna alfiyatul hadith yace wa ashraful ulumi ilmul athar Niyyata النية ثم طهر قلبا Duniya الدنيا وزد hirsan ala na shirar hadith yake cewa wa ashraful ulum mafi ɗaukaka na ilmomi ya ɗaran ma duka ba a cin mashi ba ya ce ilmul athar ilimin da ke karantar da kai hadithi da yadda za ka baka tantance da tace hadithan da abin da yake da alaka da ilimin baki ɗaya babu ilimin da yake wannan ɗaukaka fasahihin niyya wajen neman wannan inganta ka kyautata niyyarka sun matsahir kalban sannan ka tsarkake zuciyanka minar duniya ya zama ba kana yi ne don neman wani abun duniya ba don ka samu suna da fice don ka samu ɗaukaka a ce babu malami irinka ka tattare ɗalibai a kai kaɗai ne za a zauna tattare a wajen kawai samu ilimi ya ce ya zamanto ba wannan sai ce wazir harsan ala nashir hadis ka ƙara himma ka ƙara kwaɗayi da jajircewa da zage dantse wajen yaɗa hadisi da ilimin hadisi wannan suyuti ya faɗi wannan maganar amma yanzu waɗannan manyan malamai wanda duniya ta gama sakan wasu don gane da harkan ilimi kun ji maganar da suke faɗi sai a zo a samu wani ɗan matin biri a duniyan jahilai wasu ya faɗi magana ce rabu da su ai ga kaza ne to amma da yake jahilai su suka fi yawa sai ce a kalli maganar shi ma yana da dalili wanda ya kamata kawai a tuɓe shi ne a sa mai gajeren wando mika ma 'yan sanda su mai kafurin duka sa shi a sel abin da ya kama da su mai wannan kenan a saurare shi ma ƙarshen ta ma ya haifar da wata annoba malai ce fa haza qimatu ilmul hadis wannan shine kiman ilimin hadisi fa idza juhila nasu hadha ilm nasu hadha ilm duk sanda mutane suka jahilci wannan ilimi fa kam min qawlin sayunsabu ila nabi to yan tsakaninku da Allah jama'a magana dubun dubata nawa ne za a zo a danganta ta zuwa ga annabi wanda ba ta da asali la shakka annahu uluf ko tantama babu maganganun za su zama dubunne ne a danganta mu annaba abin ba na shi ba wala kitabina haza malai cikin wannan littafin namu al muradu tahqiqahu taƙiƙin wannan littafi nasibin min zalika ya kwaso wannan kasan da zai bayyana ma haƙiƙa faƙada waƙa'ad fihi jumlatan kabira wannan littafi na bugiyatul muslimin ya tattaro jumloli masu yawa min al-ahadith na hadisai allati la tasihhu nisbatuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai danganta su ma zuwa ga annabi bai halatta ba wa min huna to daga nan ne na waitu wa azamtu tahqiqa hadha alkitab almubarak mala yace sai na sa himma na tahqiqa hadha alkitab almubarak na tahqiqin wannan littafi mai albarka wa an aquma a bi bayani ma sahha fihi kuma in tsaye in yi bayanin abin da ya inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi mimma lam yasih anhu daga cin abin da bai fa inganta daga annabi ba dole a bayyana wanne ne ya tabbata kuma wanne ne bai tabbata ba kuma wanda zai wannan aikin sai ya yi haƙuri da zagin magabta domin wani abin da yake cin kasuwa da su kenan waɗannan rababban hadisai sai ka zo ka ce ga sunan jama'a ko kalla sai kuma suka ga eh gaskiya ne to kaga sai ka haƙura da zagi da habaici da duk abin da a iya maka wa inni fi sadad hadhal aba'il kabir mala yace ina cikin wannan ƙwazo mai girman gaske a tazakkaru hala imamul muhakkakin zan ambaci yi bayanin halin limamin limamai masu tabbatar da abin da yake shine daidai fil asirin hadith a zamanin yau abil ashbal ahmad bin muhammad Ashakir, wa huwa yanwi taqiqa kitab al-musnad lokacin da yake nufin zai taqiqin littafin musnad al-imam ahmad lil imam ahmad ibn muhammad bin Hambal fa kana yaqul sai kasance yana faɗi a juz'in farko shafi na 17 wa talama fakkartu fi nashr al musnad bainan nas yace na ina san in yada wannan musnad Imami ahmad a cikin jama'a alan nahawi alladhi sana'atu wa wasabtu a bisa yanayin da nayi ko kuma na siffanta shagafan bi hidmati sunnatin nabawiyya wa ahliha saboda tsaban kauna da bege na in yada sunnar annabi ga waɗanda suke sune ma'abota sunnar wa hirsan ala ati fa'ida kuma ina son in yada wannan fa'ida na hadal kitab na wannan littafi na musnad alladhi ja'alahu mu'allifuhu lin-nasi imaman wanda shi al-imamu Ahmad ya sanya wannan littafi nashi na musnad ya zama shine imami jagora ga al'umma zuwa ga alkhairan duniya da lahira wa khashyatan an yudhi'a hadha al-amal alladhi an yi hadha al alladhi lam ya ilayhi yace nayi gudun kada wannan aikin da babu wani wanda ya riga ni yin shi ya zama ya tozarta wallazi a'taqadu annahu sayakuna insha Allah wanda nake kudurce cewa wannan aiki da zan yi kasance da izinin Allah min akbar marghabat muraghabat li ahli hadha asar ya zama mafi girman abin da mutanen wannan zamani za su kwaɗayin shi su gogore fi dirasatul hadith wajen koyon ilimin hadisi da kuma karatun hadisin da sanin fassararsu wa annahu sayakuna miftahan li jami'i kutubis sunna kuma ya zama shine mabudin da zai bude sauran littafan sunna baki ɗaya a je a bincike su a karanta ɗiba alheran da ke ciki liman waffaqahullah amma fa ga wanda Allah maɗaukin sarki zai mai mawafaka mala ya kawo nan ne saboda ya tambihi ga malamai cewa ya buɗe fagen shi ma zai gabatar da wannan littafin da mutane suka runguma to jama'a kowa ma ya balle fagen da zai iya yi wajen kokarin kai agaji da tallafi ganin wannan addinin ya kai magaci mala ce ila akhir kalamihi har zuwa ƙarshen maganan da ya zantar fama ashbau hali bi hali hadal imam mala ce ba ina ƙoƙarin kwatanta kwanjina da wannan limamin bane ba ina cewa ni na kai har in sa takalmin da ya sa ba ne bal hali abka wala muqaranata aslan ita tabwane ne ni ai ban kai ba kuma ba zan iya muƙaranan kaina da shi ba a asali fa inna bidha'atuna fi hadal ilmi da da'ila domin dan abin da muka samu na wannan ilimi na hadithi je ne in ka kwatanta da nashi wal himam qad qasrat himman mu kuma wajen wannan aiki ta takaita fa nas'alullaha an akuna lana wa an yakuna lana wa ma'ana amma muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya kasance tare da mu a cikin dukkan ayyukan da za mu aiwatar ya zama karɓaɓɓe ne yardajje ne a wajen shi wani ha za a kulu, to da wannan ne sai in ce la a in inni sa'as na ushe an kabiran jama'a ku sani ba wani babban abu ne na aiwatar a cikin wannan littafi ba illa an ne arju an yaji an lallahu alal akalli miftahan nasi fi biladina wa gairiha min biladi afirkiya sai da ɗan kaɗan ɗin da na yi ina fatan ya zama shine mabuɗin arziki ga mutanenmu a wannan garuruwa namu na afirka ni hadal maidan alladhi kada an yakuna nasi nasiyan mansiya a wannan fagen da ya kusa ya zama ma gaba ɗaya an manta da shi an yi watsi da shi ina fatan mun gano wannan da kyau fage ne wanda malamai sun yi watsi da wannan fagen ba sa lura da shi ba su ma waiwaye shi ba ba ma ta kai suke yi ba to cin da malamin ya riga ya ratso fagen to so yake a ya fama fagen ma'ul hayati ya yunkuru al'umma su amfana da shi wa inni kada sami'tu bi jama'atin min ikhwanina fi jami'atil islamiyya yace naji labari a wajen 'yan uwana a jami'atul islamiyya bil madinatin munawwara a madina yudarrisuna fi kulliyatil usuluddin wanda suke karatu a kulliya na usuluddin ismul hadis wa ya'nuna bi hazal ilm fa arjullaha an yanfa'a bihim fi ma ba'd mun gano wannan ne ku ba ɗalibai ne ‘yan uwan shi, ya ji su a wannan ilimi na hadisi suna ƙorafi, ya nuna su suna karanta usulun din ya ƙida suke karantawa, shi ne ke ƙoƙarin Allah maɗaukin sarki ya taimake su ya faɗakar da su. Waka za a arifin rajilan huna bi Misir, haka na san wani mutum a Misir ma'ana alalhatti almustaqim ya tammu bi ilmin hadis wanda yana ƙoƙari dangane da ilimin hadisi a sallahu an yanfa a bihi, fatan Allah ya amfani da al'umma shi, wa ƙadista fattu minhu na amfana da shi wa khasatan fi awwal talab musamman ma san da nake farko farkon koyon wannan ilimi wa hunaka adadin aidan la ba bihi kai da dama ma jama'a min diyarina yudarrisuna huna wanda suke koyan ilimi anan arahum ya'nuna bi hazal ilm suna bada kwazo da kulawa akan wannan ilimi wallahu waliyut tawfik mala yace wa kadhalika asma'u ar-rajulin ala sunna wal jada haka ina da labarin wani mutum da yake kan sunna kuma yake harkan da gaske a hasibuhu kadhalika kuma ina sa tsammanin ya zama a haka wallahu hasibuhu amma Allah shi ya san abin da ya kudurce a zuciyar shi fi Najeriya wannan bawan Allah yana Najeriya ne yulaqabu bi Albani Zaria wanda ake malakabi da Albani Zaria yuzkaru annahu yahtammu bi ilmi hadis wanda ya bada himma sosai ga ilimin hadisi walakin ma wasalna ila al'ana shay'un min athari ilmihi fi mai maidan sai dai ban taɓa ganin wani al'amari na ilimin shi a wannan fagen ba fala'alla lahu mai hazal maidan yiwa yana da abin da ya gabatar a wannan fage walam yasil ilaina amma bai samu zuwa wajenmu ba wa ala ayi halin fa inni as'alu Allah an yuwaffiqal jami' wa yanfa'a bihim sai dai ina addu'a Allah madaukin sarki ya datar da jama'a baki ɗaya. kuma ya amfanar da mu abin da yake tattare da su Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum